أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته godiya ta tabbata da Allah mu da wace sarki wanda cikin rahamansa ya hada mu a yau a wannan safiya a wannan masallaci mai albarka muna gode ma Allah mu da wace sarki a kan haka a sa'annan kafin zuwan mu na'ibul imam kuma mataimakin shugaban majalisar malamai na kuje da kansu mun same shi yana wa'azi malam sayidu bala muna fatan allah ya saka masa da alkhairi ba tare da bata lokaci ba saboda program din suna da yawa zan gayyaci shi babban bakon namu shek kabiru haruna gombe ya gabatar da abin da ya samu gare shi a tare da shi akwai manya-manyan hafizan القرآن akwai shugaban hafizai na لأن jama'a za ku gida السنة kamata sunna a ramma abubakar adam akwai a ramma nasiru kafin shi malam ya yi karatu tare da a ramma nasiru zan baiwa shi da cizo adam dama ya karanta mana abin da ya kawaga na alkur'ani amma ina jawo hankalin mata da duk waɗanda suke cikin masallaci dan Allah a kashe waya dan Allah a kashe waya saboda zai iya shafan abin da ake ɗauka a haramar fila Thank you. to alhamdulillah eh a ramadai eh, an tsusa lawan an يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالى فتعالينا أمتعكم وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمسلمات من كل أجر عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاف لها العرب بعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن للقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبردن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويدهركم تدهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سدك دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون قاسيه البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاهل العلماء واثبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا في الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna a kuma wannan gari na kuje na san bidiya da dadewa ta fita ta bar shi a kuje, kuma kuje area council wato fadar najeriya abuja ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na musulunci lacca da aka shirya saboda wato yan uwa mata labari ya same ni ta hanya ingantacciya cewa yan uwa mata tun da dadewa suka taru a wannan wuri to kuma sai zama akwai ziyara da aka tsara za mu kai wata fada cikin fadodi na musulunci domin gabatar da wasu jawabai to yanzu daga can muke wannan shine dalilin da ya sa muka dan samu jinkiri ba mai so akan lokaci ba shugaba na kuje area council muna roƙo a mana afuwa akan wannan Allah ya saka da alkhairi to sai dai abin da ya faranta min rai kamin mu iso na samu maluma na sunna suna gabatar da wa'azi a wannan masallaci ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi abin da suka karantar da mu kuma Allah ya sa ya zama sanadiyar ilimu a ranar tashin alƙiyama. ba dogon wa'azi zan yi ba wasu kalmomi kaɗan zan fada akwai wata ɗabi'a mai kyau a musulunci kuma ɗabi'ar ta fi muhimmanci a wajen mata su aka fi so su fuskanci da ita duk da cewa ɗabi'a ce da kowane musulmi ma ana so ya kifantu da ita to amma ita mace a yanayinta da tsarinta akwai bambanci da yanayi da tsari na namiji ina fata an gane wannan wannan ne dalilin da yasa Allah ramma a cikin suratu Ali Imran akwai wata magana da Allah ya faɗa Allah yake inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim inna Allah astafa إبراهيم وعلى عمران على العالمين يوا ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بدني محررا فتقبلني إنك أنت السميع العليم نعم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإن سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم wato Allah madaukin sarki yana bamu labarin wani babban gida wato gidan Imran Allah madaukin sarki ce inna Allah astafa Adam lalle Allah ya zabi annabi Adam wa nuhan lalle Allah ya zabi annabi nuhu wa ala ibrahim lalle Allah ya zabi annabi ibrahim da iyalan gidansa in an ce ala wane da wanan da iyalan gidansa duka sun shiga ciki wa ala imran Allah ya zabi imran da iyalan gidansa alal alamin akan mutanen duniya baki daya wato wayannan rukuni da Allah ya ambata a lokacin da suka rayu a duniya ba mai darajar su Allah yake zuriyatan ba'dha min ba'd wayannan rukuni na gidaje da aka ambata zuri'a ce wacce sashin ta daga sashi sai Allah yake wallahu samiun alim lalle Allah mai ji ne kuma masani ne sai Allah yake iz qala timra'atu imrana yayin da matar imran ta faɗa a lokacin tana da ciki wato ta samu ciki dama ciki da mata ke ɗauka akwai hikima da yawa a ciki da Allah ya ga dama ran da kika dauki ciki a ranar zaki haihu zai yi ko ba zai yi ba zai yi dan ya taɓa faruwa annabi isa alaihi salam da daukan cikinsa da girman cikin da naƙudar da haihuwar da jaririn ya fara magana duka a cikin awa daya aka yi kenan da Allah ya ga dama ran da kika dauki ciki ranar zaki haihu to amma hikima ta Allah sai ya sa ba ranar da ake daukan ciki ake haihuwa ba sai an samu lokaci na watanni wata shida ko wata bakwai ko wata takwas ba a cika samun wata takwas ba amma akan samu wata shida akan samu wata bakwai akan samu wata tara akan samu wata goma akan samu shekaru malamai sun ce yayin da mace take da ciki idan cikin ya kai wata bakwai to a lokacin ne jaririn zai yunkurin fitowa daga mahaifa yana da kunkune a cikin mahaifa mahaifa na kewaye da shi a cikin ruwa yana iyo a lokacin baya cin abinci baya shan ruwa baya shaka iska Allah ya sa wani mala'ika ya kulle cibiyarsa da cibiyar mahaifiyarsa abinda mahaifiyar ta ci ta hanyar cibiyarta sai ya shiga ta cibiyarsa sai ba jikinsa abin da yake bukata wato sai abincin ya narke ya zama digestive lokacin da zai yi amfani an tace marar amfani ne amfanin kawai ake saka masa ta nan yake samun ruwa ta nan yake samun iska da yake shaƙa to idan ya kai wata bakwai zai yi yunkuri yana so ya fito a yunkurin fitowa sannan zai yi fada da mahaifa ya laushi mahaifa ya kai mata kafa ya yi shure-shure ya yi buge-buge idan ya samu daman fasa mahaifa sai a haihu shi sai a ce an samu dan bakwai ko wanda aka haifa yana da wata bakwai ana cewa dan bakwai ko a ce bakwai ni to idan ya buga ya buga ya fasa mahaifa ya fito sai bai iya fasa mahaifa ya fito ba malamai suka ce to zai yi jinya ta wata daya wannan jinya ta wata daya ita ce wata zai yi a wata na takwas kenan shi yasa da wuya a haihu shi a wata na takwas da rai aka samu a haihu mutum da rai a wata takwas amma ba su da yawa mafi yawa saboda wannan jinyar jaririn da za a haifa yana da wata takwas ya yakan mutu bai cika zuwa da rai ba to bayan ya yi jinya ta wata daya karfin sa ya sake dawowa a wata na tara kuma sai ci gaba da ba bala da dauki badari da mahaifa in Allah ya bashi iko ya zai fasa mahaifar ya fito sai Allah ya ba jaririn umarni da yana tsugune kansa na sama kafafunsa na kasa sai a ce ya tsayuwar wata saboda kada mahaifiyar wahala a wajen fitowarsa dan an ce fito da kafafu kafar da muna yin fitowa ta hagu ta makale ko ba haka ba to sai a sashi tumbling sai koma upside down yadda zai fara fitowa ta ka sun masabila ya tsara daga nan sai kaga Allah madaukin sarki ya bashi ikon kusowa ya ainihin wato fito sai ga jariri gashi da katan kai har ma ka ya aka ya fito Allah shi ya bada iko ya fito da inda ya fito wani mai wata goma wani ne shekara daya wani shekaru akwai ma mai yin shekara hudu a ciki abin nan an taɓa faɗa imamu malik cewa aisha radiyallahu anha ta ce jariri zai wuce shekara biyu a ciki sai imamu malik yake cewa aisha ta ba da labarin abin da ta gani da idanunta ne ce amma ga makwabcinmu matarsa idan ta ɗauki ciki sai ta yi shekara hudu sannan ta fi haihuwa ta haifi 'ya'ya guda uku a cikin shekara goma sha biyu kowane jaririn sai an yi shekara hudu a ciki ake haihu shi ibn sirin wata rana yana karatun qur'ani a masallaci ana darasi da dalibai sai ga wani mutum ya zo da mutum ya shigo ya ce ana gafarta malam ka taimaka min da addu'a Mata ta tana da ciki yau ta hudu bata shekara hudu bata haihu ba to dai ke malamin sunna ya zo kace ma addu'a sai ya karantar da kai kai ma kai addu'a kamin ya maka sai ce wa ya gaya maka cewa mu malamai kamar annabawa ne abinda muka roki Allah nan take zai bayar kai ma in ka roki Allah zai ansa maka je ka roki Allah da kanka sabani malamin A shi malamin bid'a zai nuna maka shine director protocol na Allah duk wani file da za a kai gaban Allah to sai ya biyo ta office ɗinsa wannan dabi'a ce ta malaman bid'a ba malamai na sunna ba malamai na sunna za su nuna maka kai ma kana da gata a wajen Allah Allah zai saurare ka wannan mutum ya ce Allah gafarta ma nima ina iya bakin kokari na amma dai da mu addu'a ibnu sirin ya wa dalibai to kowa daga hannu mai addu'a Allah zai karbi addu'a ɗaya daga cikin mu a lokacin suka daga hannu ibnu sirin ya fara addu'a yana Allahumma hazihi almar'a in kana fi batni hari hanfa akhrijhu wa in kana fi ha jariya fa abdilhu gulaman fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka ummul kitab yana ya Allah wannan mata iska ce a cikin fituri ya Allah in jinjira mace ce a cikin ya Allah ka rikidar da ita ta koma da miji domin kai kana shafi abin da kaga dama ka tabbatar da abin da kaga dama domin lauhul mahfuz a hannunka yake ibnu sirin yana wannan addu'a bai soke hannu ba sai aka aiko daga gidan wannan mutumin cewa ana neman sa cikin gida da ya shiga cikin gida ya fito suna addu'a nan ba soke hannu ba sai ga ya fito da jariri cikin jini mata har Allah ya sauke da lafiya aka zo aka miko wa ibnu sirin jariri da ya karbi jariri jariri ya kalle shi sai an yi murmushi jariri da aka kalli bakin jariri, har ya da hakura gaba ɗaya su tuma ciki da za a miko kashi zai fara gurgura zai da matsala <laughs> na'am kenan jariri yana iya zaunawa a ciki wato shekaru ba wai watanni kawai ba to me yasa hikimar da ke ciki ana so a ba uwar da uban can na su yi wa jaririn addu'a ta alkhairi shi yasa ba a haifi jaririn da aka ɗauki cikinsa ba wannan wata tara da kike yi kafin ki haihu notice ne na addu'a ba notice ne na neman itacen wanka ba abinda ake so ke da mai gidan ku yi addu'a wa abin da za a haifa ya Allah wannan ciki da ka ba matata ɗan da za ta haifo ka sa ya zama bawan Allah na kware ka sa ya zama mahaddacin alqur'ani mai girma ka sa ya zama abin nan kamili in mace ce Allah ka sa mata albarka ka sa ta zama mata da za ta zauna a dakin miji ta ainihin wato bauta maka ta rinka mun addu'a ko bayan rayuwata wato ana so a rinka yin wannan addu'a wannan ne dalilin da ya sa mata Imran da ta samu ciki ita da yake ta san falsafa da hikima ta haihuwa yawanci mata ba su san hikima ta haihuwa ba mata da yawa abinda suka dauka amfanin da kawai shine gado wato idan mijin yana da kuɗi akwai mata biyu ko uku wannan tana haihuwa wannan ba ta haihuwa to ita mai haihuwa kullum congratulation ake mata wai in ya mutu za ta samu gado mai yawa wacce ba ta haihuwar ita kuma tausayinta ake biyo ba za ta samu gado ba ko wannan tana haihuwar 'ya'ya maza wannan na haihuwar 'ya'ya mata to wacce ke haihuwar 'ya'ya mata ita bakin cikin da na bata haifi namiji ba shine in ya mutu aka zo da bangado ba za ta samu da yawa ba wa ya ga miki shi zai riga ki mutuwa ai akan samu mata ta riga mijin mutuwa ko to idan duk tunanin ki ya kare ya mutu shi gaje shi to sai kika riga shi mutuwa to me amfanin abin da ya tara ya bari wani dan wani yana ban labari wani yana tare da matarsa duk yaya mata Allah ya bata tana ta fushi da Allah bai bata yaya maza ba sai wato yayi amarya amarya tana da ciki kamin ta haihu sai sai mijin ya mutu to kun ga ba za a raba gado ba za a jira har sai ta haihu tukunna to dangin uwar gida sai suka shiga boka ya aka fara kulumboto da tsafe tsafe ya za a yi cikin nan ya zube yadda ita uwar gida ita kadai za ta ƴaƴanta su yi gado ita wannan ba ta da zai yi gado dangin amarya su ma an shiga bokaye ana kulumboto ya za a yi cikin nan kare zube ba wai dan dan in ya zo duniya ya yi sallah ya karanta qur'ani ba a'a domin ya zama akwai wani gado ita ma da za ta samu sai ya zama an shiga ana ta wannan na turo kulumboto wannan na turo kulumboto karshe Allah ya zo ya hukunta sa amarya ta haihu kuma ta haifi yaya biyu kuma duka mazaje a wannan daren dangin amarya fati suka shirya a cikin gidan ana ihu ana shewa amma manta da mai gidan ya mutu ana ce kan kin gama da gidan zaki sha kilo da yawa wai za ta ja kilo da yawa <laughs> kun ga wannan wannan ba su ba san menene hikimar da yasa ake haihuwa ba to ita wannan ta san hikimar da yasa ake haihuwa ba ana haihuwa bane saboda gado a ita yayin da dan yake cikin jikin da sai take sharar da ya ubangiji inni nazartu laka ma fi batni lalle ni na maka bakancan abin da ke cikin ciki na ma'anar za maka bakancan abin da ke cikin ciki na sannan da zan haifa in ya zo duniya ban bukata ya saya mun abinci ko ya nemo mun ruwa ko ya nemo mun itace ko ya saya mun turmin atamfa ban bukata komi a wajen yaron yaron ya Allah na baka shi abinda nake bukata kawai yaron ya zama banda aikin ka a rayuwar shi bai da aiki ni ban so ya mun komi ya je ya rinka yi wa masallacin baitul maqdis hidima in ya girma ya zama da'i mai da'awa mai wa'azi mai isar da sakon Allah ni ya Allah iya abin nake bukata a wajen wannan yaron kenan wannan shi ne alƙawarin da cewa wa alƙawarin da cewa Allah tun lokacin da kake cikin ciki ita tana so ta haifi ɗa namiji amma me yasa take so ta haifi ɗa namiji saboda ya je wa masallaci hidima saboda ya yi wa islam hidima ya yi aikin addini saboda ne shi nata akwai aikata aikatan da ba su dace da ita ba amma namiji shi zai iya shiga kowace irin gugurmaya to abin abinda take bukata ya zama dan gugurmayar addini wanda zai wa addini hidima sai zai iya cewa fata tasmin ne ya Allah ina roƙonka wannan bakance da nake ka karba mu innaka antas samiul alim lalle kai Allah mai ji ne kuma masani ne a kwana ta ki kuma sai ranar haihuwa ta zo me ya faru a ranar haihuwa na rama قالت ربي إني وضعتها أنثى أنا نرى أن wannan baiwar Allah sai ta haihu tana dokin ta haifi namiji sai ta haifi ne sai ta haifi mace to sai Allah yake bada labarin yace ma wa ba'atha yayin da ta haifi wannan jaririya da ke cikin cikinta qala sai da ke rabbi ya bangiji, inni wa su unsa ya Allah na namiji da nake buri to kuma gashi mace na haifa ya ubangiji wa take ba wannan labari Allah to sai Allah ya wata magana ne ce wallahu a'lamu bima wadat wato sai Allah madaukin sarki ce ita ba Allah labarin ta haifi mace to ai wallahu a'lamu bima wada'at Allah shi ne mafi sani da abin da ta haifa Allah ya fi ta sani abin da ta haifa ko ya fi ta sani ba ita sai da yaron ya zo duniya sannan ta san shi ko to amma shi ubangiji ba tun jinjira tana cikin ciki shi Allah ya san jinjira shi tana yi wayan kira da ciki ki je asibiti likitoci su auna to sai sun gano da namiji kike ke cikin ki ko mace na'am wannan zai iya yiwa ko ba kokari suka yi ba sosai in dai har su kwararrun likitoci ne abinda muke so su gano mana dan nan da ke cikin cikin ki wanda zaki haifa kai ko bayan ma kin haihu shi mai kuɗi ne ko talaka ne za su iya ganewa kansila ne ko ciyaman na local government za su iya ganewa ana ramma ne ko wani tintirin jahili ne za su iya ganewa ba za su iya ganewa ba amma shi Allah madaukin sarki duk wa'annan tafsilatin din ya san su akan abin da aka haifa shi yasa Allah ya ce wallahu a'lam bima wada'at Allah shi ne mafi sani da abin da wannan baiwar Allah ta haifa Ke ita wata baiwar Allah ce ta ci gaba da magana me kace wala tazakaru kalunsa take cewa ya Allah zakaru tazakaru kalunsa namiji ai ba kamar mace bane ya Allah malamai suka ce a ka'idar magana da kamata ya ce wala tafil unsa zakar. mace ba kaman namiji take ba amma sai aka ce namiji ba kamar me yake ba ba kamar mace ba yawanci za ka ce ai kaza ai ba kamar kaza bane to shi wanda ka ambata na biyu shi ya kamata ya zama shi ne yake ina fata an gane wannan kamar ka ce na'ibi ai ba kamar liman bane ai kun ga liman shi ne a gaba shi za sai ka ce na'ibi ba kamar me ba ba kamar liman bane to amma nan wurin sai aka ce walaita zakaru kalunsa, kamar ma matar ita ce babba namiji ne ake so a nuna bai kai kamanta ba sai aka ce walaita zakaru kalunsa. namiji ba kaman mace bane to amma duk da haka wannan baiwar Allah sai ta rada wa dan da za ta haifa suna sai ta ce me wa inni samaituha maryama wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim yake malama ce sai ta ce wa inni samaituha maryam ya Allah wannan jinjira ta wani rada mata suna na sa mata suna maryam mata da yawa yanzu saboda karancin karatu ba su ma gane mace ya halarta ta sa wa suna ba sa suna ba sai namiji bane a kin haihu mai gida baya kusa in kun tattauna kun yi shawara ke kina iya wa jaririn kuɗi ba kuma ki sa masa suna in za a sa wa suna ba wani aiki bane kawai ga iya kalmar ta fada wa inni ha Maryam ya Allah na ambace ta da Maryam na sa mata suna Maryam in kina gida in kika cewa inni samaitu Muhammad wa inni samaitu Ahmad Har riga an gama sunan ya tabbata ina fata an gane wannan amma malamai suka ce akwai wata hikima har yanzu a ciki da ta sa mata suna sai ta ce sammai ha maryam na sa mata suna maryam me yasa ta sa mata suna maryam suna ne mai tsada ta zaba ma'anar kalmar maryam shine al'abida mai kokarin ibada wato akwai buri da take da shi akan dan inda namiji ta haifa yayi wa addini hidima yanzu sai ta sai ta haifi mace sai ta sa mata sunan mai ibada yanzu burinta tun da mace ce ba za ta iya gwagwarmaya ba to Allah ya sa ta zama mai kokarin ibada mai zuzurutun bauta ga Allah kuma Allah ya karbi wannan domin Maryam a rayuwarta ba a san wata mace a duniya a wannan lokacin da take da kokarin bauta ga Allah kamar ta ba wato mai kokarin ibada shi, akwai wasu mata da Allah yakan sa musu sha'awar ibada su zama masu kokarin ibada akwai wata ibada ba ta dame ta ba daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kokarin ibada akwai Hafsat, bintu Umar radiyallahu anha hassan mai kokarin ibada ce kwarai da gaske wannan yasa sanda suka samu dan sabani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce har ma annabi ya sake ta sai Allah ya turo malaika jibril ne zai gaya wa annabi lalle ya dawo da ita jibril da ya zo samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangijin ke yana umurta ka lalle ka dawo da hafsa fa innaha kanat sawama kawama domin hafsa ta kasance mai yawan azumi ce sannan mai yawan tsayuwar dare tana yi wa Allah nafila ce wato wannan wani kwaliti ne da Allah madaukin sarki da kansa ya bata da shi kenan yabo ne ake zuwa gare ta saboda ibadarta shi yasa ita wannan baiwar Allah sai ta ce wa inni ha maryam ni na sa mata suna maryam yanzu yawanci mata da maza idan aka yi haihuwa idan ana tunanin a sa wa jaririn suna ba ma'anar sunan ake dubawa ba ba wai sunan an tsautalo shi daga sunan wani mutumin kirki ake dubawa ba sai kaji mutum ya zata nake ci ana gafar ta mana wata muhimmiyar matsala ta sa nake neman ka in gace me ya faru ya ce mata ta ce ta sauka ta ce alhamdulillah ne aka samu ta namiji soja Allah ya masa albarka amin ni yanzu abin da nake so ana gafar ta mana suna nake so ka samu wanda duk anguwan nan ba irin suna wato shi tunanin sa a samu wani bakon suna wanda duk anguwa babu in mace aka haifa tunanin a samu bakon suna wanda kan anguwar ba suna. a wajen wannan sunan da har ki samu sunan akuya ki sa mata da larabci ba ki sa ma'ana abu da kika sa mata ba akwai wanda ya haifi ya ya sa mata suna tarikat wai ya zo na da ya ja aya ne wa tariku wa tarikat shi ya sa wa 'yan suna tarikat to shi ne san ma'anar sunan ba sai ya ce balauniya ta ce na'am akwai wanda ya haifi ya ya sa mata mal'unatu ya ji aya a suratul hajji wa shajaratul mal'unatu fil qur'an kawai sai ya sa wa yarsa mal'unatu inan ya na taba gaya muku a gombe a makaranta an taba kawo mana wata ɗaliba sai muka tambaye ta ya sunan ke sai ta ce Jihar jahash sai muka ji sunan da daɗi Jihar sai muka ji kaman kalma ce arabiya sai muka ce sai mun nemo ma'anar suna nan ke muka nemo manyan manyan dictionary na larabci aka ta bincike cikin taimakon Allah kuma sai muka samu kalmar jihar. to amma kun san ma'anar kalmar jihar, yar ta wacce ta dan fara tasowa wajen neman bakon suna sun sawa su sunan jaka ba su gani ba wa inni ha, maryam sai ta ce wa inni ha, bika wa dhurriyyataha ya Allah da wannan yatawa da abinda yar za ta haifa nan gaba duka ina nema musu tsari a wajenka mina shaytanir waje daga shaytan la'ananne daga shaytan jefaffe korare daga rahamar Allah malamai suka ce wannan addu'a ta ta ita ma Allah ya karba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani jinjiri da za a haifa yana faduwa duniya akwai shedan a baki wato a wurin yayi ulwama yaron yana faduwa sai zunguri yaron fayastahillu sarikan sai yaron ka ji kwala ihu ya kwala kururuwa da aiho jariri zaka jiya kuka yake farawa da kuka ake gane ta haihu to dan ne yake zungurarsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma annabi Isa dan Maryam da mahaifiyarsa su shedan bai zungure su ba saboda addu'ar da takar ta yi wa inni sammaituha maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim Allah ka gafarta mana menene muhalli shayi da nake so mu samu a cikin ayar shine da aka ce walaysa zakaru kal unsa namiji bai zama kamar mace ba wato akwai bambanci tsakanin tsari na halittar mace da tsari na halittar namiji shi yasa akwai tabi'u wa'anda da namiji da mace duk ana so su sifantu da su saboda tabi'u ne masu kyau amma tabi'un an fi son mace ta sifantu da su, wato sun fi muhimmanci a wajen mace ba don komai suka fi muhimmanci a wajen mace ba shi ne saboda tsari irin na da Allah madaukin sarki ya halice ta to daga cikin wayannan ɗabi'u akwai ɗabi'a ta kunya kunya wani abu ne da mata yanzu sun dauke shi kauyanci ne yanzu mace in tana da kunya ma maza tare tarin aure tare tarin ma auren ta ake sai a ce wai ba kauya ce sai a ce muka je wajen ta muna gida sai na faɗi magana sau goma kamin ta faɗi daya in ma ba na matsalan ba na tambaye ta ba sai daga gana magana shi a wajen sa wannan wani kwaliti ne da ya disqualifying ɗinta ba ta ma cancanci a aure ta ba shi ya fi so ya je samu ta kamin ya magana daya ta yi magana guda bakwai kuma tana magana ma har tana dan kai hannu zuwa wajen kuma kumatunsa to shi a wajensa wannan ita ce wayayya zankadabiya ta zuwa fati wacce ita ce wacce ya kamata aura ba ta jin tsoro in ta zo inda yake yana zaune sai ta zo ta yi kamar za ta zauna akan kababunta ta musgudo kunkuninta sai ya mannu da kunkuninsa irin firar da ake cewa no gap to shi a wajensa wannan ita ce wayayya ita ce irin matar da ya kamata wato ainihin aura in ana tari da abin dariya da ba abin dariya ba ta kyalkyale da dariya sai ka ce ai wuta in ta bushe iska ma haka daga hannu ta dora masa a kafada to shi wajensa wannan ita ce wayayya wacce ya kamata a je a nema aura to ya kuma ta ku sani wannan ba wayayya sunanta ba sunanta takara wato kunya ɗabi'a ce mai kyau ado ne kwalliya ne a wajen mace wato idan mutum ya auri mace wacce take da kunya to ya gama morewa aure a rayuwarsa a samu mace tana da ne tana da kunya kunya ba kauyanci bane idan kike kunya kauyanci ne to ina tsoro wannan kalmar ka tafi da kai ga musulunci domin abin da kake so ka faɗa mana shine annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yake so ya mana ba kauye ne saboda hadisi ya inganta sahabbai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsananin kunya ne har ya fi budurwa a cikin haudajin ta kunya me yasa aka ce budurwa a cikin haudajinta domin larabawa abin da suka sani kololuwar kunya shine budurwa wato aka ce budurwa to an gama zuwa kololuwar maleji a wajen kunya mu kuma yanzu ka ce budurwa to an kure maleji na rashin kunya shine ne shine budurwa kun ga ya zama the opposite is the case alhali shi ko musulunci kallon da yake yi budurwa ta fi kowa kunya shi yasa har annabi da kansa wato yin ana so a faɗi irin tsananin kunyarsa sai a ce har ya fi budurwa ya fi budurwa kunya kina abin da nake so nuna mana a nan guri shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin ya tabbatar da cewa mai menene mai kunya ne sannan aya ta alqur'ani mai girma ta tabbatar mana da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai kunya ne ya za ku gane wannan ana rama qur'ani yace ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa ayyunada lakum إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوه نعم وإذا أنتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي آه، يستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب نعم ذلكم أتهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما الله مدرسة سركي يا الذين آمنوا يقول لك إيماني لا تدخلوا بيوت النبي kada ku shiga gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam illa an yi udana lakum sai an ba ku izini wannan doka ce aka kafa wa sahabbai kada su shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai sun nemi ne sai sun nemi izini sakarai na karshe shine wanda abokansa na iya shiga gidansa yana nan ko baya nan wannan yanzu mu ɗan boko wayanda suka sha boko suka kwankwaɗe ta suka cika cikin su aka yi rashin sa'a kuma sun da suka sha ba mata farau farau da sunna ba ita kadai suka sha zalla wasu abin da suka dauka ma kauyanci ne wai akwai kaidi wani ba zai shiga gidanka ba su a wajen su kowa na iya shiga abokinsa na iya shiga gidansa kai tsaye matarsa ta dafa wa abokin abinci su zauna a dining table su ci abinci tare da matar da abokin shi bai nan ma da kuma zai dawo ya same su suna cin abincin kuma ransa ba zai baci ba in ya shigo ya kalle shi sai ce hai <laughs> wai shi cikakken bai hude ne sai Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ce ila ta'amin ghairi razirina ilahu walakin fa ولكن fa دعيتم فدخلوا فإذا طئنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث Al'ada ce gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dafa abinci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kawo musu sukan karba su ci ko su shiga su dauko su ci abinci Allah madaukakin sarki ce ba dora musu zaman dako a gama ba idan aka gama abinci aka kawo musu suka zauna suka ci to kowa ya san inda dare masa kasu mai da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama dandalin da za su zauna su hira su da kewa sai Allah madaukakin sarki ce inna zalikum kana yu'zin nabiyya wannan dabi'a tana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fayastahi minkum amma yana jin kunyar ku wannan ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai menene mai kunya ne ga wani abu na faruwa amma yana jin kunya har bai iya yin magana ba to idan kace kunya kauyanci ne abinda kake so ka nuna mana shine ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene ba kauye ne abinda kake so ka nuna mana kenan sai Allah ya ce fa idza sa'altumuhunna mata'an fas wallahu la yastahi min al-haq sai dai tunda gaskiya ne annabi bai san wannan abu Allah shi ba zai ji kunya fadin gaskiya ba shi yasa ya fito ya gaya muku sai Allah ya ce fa idza sa'altumuhunna mata'an idan ku sahabbai za ku karbi wani abu a wajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko za ku tambaye su wani abu fas'aluhun min wara'i hijab ku tambaye su ta bayan shamaki wallahi ba da dadewa sosai ba wannan wata baiwa Allah ta kira ni a waya ce malam ina cikin halin kakani kai da damuwa nace me ya faru ce wani irin miji Allah ya hada ni da shi ce mahaifina ya rasu a wajen wato kanin mahaifina a nan nake shi ya aurar da ni gare shi ba na so malamin mu na islamiyya yana so na amma kanin mahaifin nawa yake shi ba zai dauki mace kyakkyawa kamar ni ya ba malamin makarantar islamiyya ba shi yasa sai aka samu wannan dan boko da ya sha boko koshi aka bashi sai to malam babban bala'in da yake faruwa a gida uwata ta tarbiyyance ne da daddare na kan tashi ne sallar nafila irin karfe hudu wato ko na abu bai kama haka sai tun da nazo gidansa bai yadda ba in na tashi zai yi sallah ya ce shi bai zai tashi ina tana da raba kana da wata bukata shi da yake so da biya maka a tunda da ina kwance ke ma ne dake kwanta kusa da ni tace na je na complain wa mahaifiyata tace yin hakuri in je na sallar nafila in bi aure tace idan asuba lokacin sallah asuba yayi sai in tashi zan yi sallah in na tada shi ai ta bala'i tace karshe na kyale shi da daina tare shi ni sai in tashi zan yi sallah sai ce ban yadda ba bai yadda ba shi addini ne dole in jira kamar yadda bai sallah sai karfe bakwai gari ya waye rana fito to ni ma dole in jira sai wannan lokaci na je na faɗa wa mahaifiyata mahaifiyata ta ce a wannan haƙƙin Allah ne ba zan saurare shi akai ba ta ce to matsala ta gaba shine sai ya tilasta ni dole in yi ado in yi kwalliya kuma in gido ba ni jari wai mu zo mu zauna da ni da abokansa a ci abinci saboda ya nuna wa abokansa ya aure kyakkyawar mata idan na sako hijabi sai ya ce bai yadda ba in na ce ban aminta haka zai zo ya zage ni ta uwa ta uwa. ya ce to menene ai su abokan nasa matan su ba su kai ni kyau ba amma in ya je gidansu na kira mana shashasha in ga ga gare ku ta huta ne wai amma in ya je gidansu wai haka matan su ke fitowa a zauna tare da su a yi hira a yi tadi a dan tashi haka a dan gwangwaje to dan ne ni zan ce ba zan yi haka ba sai da to malam yanzu sai wani abu ya faru da ya tada mu hankali ina wanke wanke sai wani abokin sa ya shigo da ya shigo ni ban san ya shigo ba sadaf sadaf wai daga zuwa sai sa hannunsa sai rufe min ido ta baya wai sai ce mu wai ki gane wane ne <laughs> wai da abin da ake yi wa yara din da a rufe wai matan mutane ba wai sai zuwa sai rufe mata ido ce na kada hannunsa na ce Allah wajen wannan tarbiyya ta na shiga daki na kulle karshe da mijin nawa ya zo na gaya masa ga abin da abokin ke ina zaune ya zo ya sa hannayensa ya dafa fuska ta wai ya rufe min ido in gane waye wai sai kame ta ji so ce in ba kauya ce to dan ya rufe muke ido an sowa Allah ka gafarta mana kenan wannan shi zai nuna muku irin hatsari da ke cikin wato rayuwa ta rashin sanin kishin iyali rashin sanin abin da ba ake ce kunya gaba ɗayanta alhali siffa ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam matan annabi sahabban annabi sahabi zai tambayi matar annabi wani abu aka ce a sa shi a maki a tsakani balle kai da imanin ka bai kai ɗaya bisa ɗari imanin sahabban annabi ba matar ka da imanin ta bai kai ɗaya bisa ɗari imanin matar sahabban maza matan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan shi ya kawo gurɓacewar gidan da biyu ƙarshe sai ka ga wato wasu abubuwa na kazanta suna faruwa a cikin gidan da shi akwai abokai da dama da wannan mummunan ɗabi'a ta sa suna zina da matan abokansu ko ba matsala bane makwabta da dama suna zina da matan makwabtansu kuma abin bai zama matsala a cikin al'umma ba an samu wani direban tafi yana tuka tafi a cikin gari sai wata mata tana rike da kwando sai ta shiga ta faɗa masa anguwar da za ta je da aka je anguwar da za ta sauka sai ta sauka sai ta bar kwandon a cikin tafi ne shi ko bai lura ba sai ci gaba tafiya ya zagaya anguwa ɗaya biyu sai ji kukan jariri a cikin motarsa yana duba sai ga kwandon da matan nan ta ajiya cikin jariri ne a ciki kuma ta bari a ciki ya ya bai san inda zai nufa ba ina zai kai wannan jariri sai ya nufo gida sai zai samu matarsa yana zuwa yana samun matarsa sai ya ce mata kin ji kin ji halin da na da ciki ya za a da wannan jariri matar tana kallon sai dai zancen banza zancen hoshi ka je kai wata cikin shege dan ka hankali kuma ta haihu zaka dauko jariri ka kawo mu yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya nake mu wannan tuhuma kin gani na tunda da zo duniya ban taba zina ba matar ta tsaya da ta san ba ta yadda ba aka yi ta bala'i karshe rigima ta ce sai a je kotu karshe da aka je kotu alƙali ya sa aka samu likitoci aka ce to a je a yi masa test domin a gano jinin jaririn da jininsa ɗansa ne ko ba ɗansa ba ne likitoci da aka je aka yi test aka sake dawa ko da zai kawo rahoto suka cewa alƙali ran kai dade wannan ba dan shi bane mata take da lahi da zini ban yadda ba ya kuka ko gano ba dan shi bane likitoci suka ce dalilin da sa muka ce ba dan shi bane shi wannan kwayoyin halittar maniyyarsa a mai take ba zai ma iya haihuwa ba rayuwar shi wannan mutum ce ban gane mai kuke nufi ba suka ce ba za ka iya haihuwa ba yace ba zan iya haihuwa ba suka ce kware da ya ce to ayyana biyar da wannan mata ƴaƴan su na to zai juye da mujiya matan nan take da ce a ah, tun da bai rigima ta mutu mun gamsu mu koma gida ni na hakura yace billahi da zai hakura ba karshe bincike aka nemo su consultant suka sake yin test ake company nan take matsiya ce aka kaka mata a prison aka ce sai ta faɗi ina aka samu yayan da ta ga bala'i ta ga bala'i sai rufe alaka ta za ta bayani aka ce menene sai ta faɗi wani cikin abokansa tsawon shekaru na shi yake zina da ita ake haihuwa wa'annan yara shi kuma ya ɗauka ɗansa ne ɗansa ne idan ta samu ciki ya nemo mai shara da wanke-wanke domin a rage mata aiki ya nemo alayyahu da koda dole da ta ji asibiti likita ya ce to kina bukatar ƙarin jini a zo a baki ne ya nemo alayyahu da koda da hanta da obalti da bombisa da madara da kwai da carapace da cow leg da cow tail da da idan ta haihu ya sai ragon suna ya kayan jariri ya sayo fatar baki ya ta jinye ce duka ba dan suka kwara daya to amma idan kuka lura daga inda bala'in yake samun asali daga wannan ɗabi'a ta barin kowa zai iya shiga cikin gida an ɗauka cewa wayewa ce to daga nan ake samun irin wannan matsalar kamin a ankara sai ta zama out of control shi yasa Allah tsakanin sahabbai da matan annabi Muhammad ya jaba balantana tsakanin wani akuje da wata akuje kenan nan ne haramci ya kamata ya tsanani Allah ya gafarta mana kunya siffa ce ta mata na kwarai nagartattu wannan ne dalilin da yasa annabi Musa alaihi salam lokacin da ya je Madina ya samu wasu 'yan mata guda biyu ya taimake su ashe da ta yan matan yayan annabi Allah bane bayan sun je gida sun bada rahoto baban su sai yace a je a zo da wannan bako da ya shayar da wayannan dabbobi to sai Allah yake ba da labarin yadda ɗaya daga cikin wayannan yan mata ta zo Allah yake wa ja'at ihdahuma وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا نعم فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف لجوت من القوم الظالمين الله يكفي فجاءته إهداهما sai ɗaya daga cikin ƴan matan nan guda biyu ta zo wajen annabi Musa tamshi tana tafiya ala ihya'in a bisa kunya da ka ganta ka ga mace wacce take cike da kunya saboda yar waye yar annabi ce kenan ƴaƴan annabawan Allah masu kunya ne ko marasa kunya ne masu kunya ne wato mace ta tafiyar ta ana so a ga cike take da kunya in ta zo kusa da inda maza suke ta ji har wata jiwo-jiwo ke ki bata tana neman ta fari kamar kafar ta ba za ta iya ɗaukar ta ba saboda tana jin kamar duk duniya ita aka kura wa ido ta ƙara gyaggyara hijabi ta ƙara dawowa ta ƙara toshe ido in akwai niƙabi na saman ma a sake rufewa ana bin gefen hanya ana ɗari ɗari ba za ta ji hankalinta ya kwanta ba sai ta wuce inda mazaje suke wannan ita ake ce mata arziki to yanzu yarinya in ta zo za ta wuce kusa da inda samari maza suke da ta hango su daga can za ta sake canja tafiya wai yanzu akwai wata tafiya ta iskanci ta rangwada da kisisila da kwalisa da jan hankali domin su gane ta ita wayayya ce kun sai da kuka je makarantu har tafiya ake koyawa mata musamman wayanda ake sa su su fashion parade wace an koya mata da za ta rika tafiya ana wani mummun gudawa ana wani karkatawa ana wani haka da kafa mu sai ka ce a cikin wata ke tafiya to wai waye ya ke nan? to wanda ta hango su a lokacin da za a canja tafiya a rika wato ainihin wato ba da step ana wani takawa ɗaya ɗaya left right left wato kana ganin wannan wayewa ce ba ta san abin da take tabbatarwa duniya ba ta da bambanci da tile ko interlocking da ake yi wa ciki kwalliya ko ado tare da shi ba ba ɗabi'a ce ta mata ta kwarai ba ba ɗabi'a ce ta mata musulma ba yanzu ku lura ku ga irin suturar da 'ya'yanku mata suke sakawa har wasu daga cikin mazaje kai da ka ga irin wannan sutura ba sai an ce maka ba ta da kunya ba akwai wata za ta baka mamaki in za ta zo makarantar islamiyya za ta sa hijabi amma da ta koma gida hijabi aikin shi ya kare amfanin ya riga ya kare daga nan za a tattara shi a yi ne a aje shi a gefe da malamin su da islamiyya zai haɗu da ta kan hanya da zai sha mamaki sai ka ganta wata cikakkiyar yar duniya ce sai an je wajen tela ya mata ɗinki ɗinkin da ya matse ta wayayi ake na matsu wato sai ta matsa ko ina jikinta yadda kowane rami da tudu da gangara da kwazazzabo da ke jikinta ko ina sai ya bayyana wai domin a gane cewa tana da shek irin wanda ake yayi to wai wannan shine bukatar ta saboda haka abin da za ta sa nan, kuma ta biyo kan titi ga maza na kallanta ga mata na kallanta bala'i ma harkar ta inda za a je shi yanzu magana da ake dinke dinke ma suna nan kala daban-daban wanda kuma duka ƴaƴan mu mata ake yi wa akwai irin wanda kake cewa fitet wanda sai da yanzu dinka yarinya sai yayi kusan minti 30 yana aura ta saboda ko ina jikin da sai an aura domin ana so in ta tarige ya zama kamar tanti aka mata dinkin ya bi jikin da gaba daya ya samu yar mutane ya tala gudawa wa kuma gura take ya laguda mata kafada ya laguda mata baya ya laguda ko ina sai ya taba jikinta wai yana gwada ta ne zai dinka ta ita kuma tana cewa ya matse sosai ba sai ya kara jan ya din yace yayi haka sai sai bai yi ba kara matsewa wannan ba sai an ce maka rikin kunya bane akwai dress din mata suke suna ce masa shogula kaya za a samu mai shara wai ta abin da kake bukata a ta breziya da ta sa a ciki tana so daga waje za ka iya gane breziya fara ce ko baka ce ko koriya ce ina breziya ta tsaya a jikinta tana bukata sai an gane wannan saboda an tsaye da kunya daga cikin idanun mata idon ta ya riga ya zama bushewa ta zama fitsararriya ta karshe abin da zai baka mamaki kuma wani namiji wasu ya ce zai aure ta wannan ko ka auro ta mara kunya mai busasshen ido irin wannan to dadin auren ba za ka ji shi ba wallahi sai ta maka saitin hamma da gyaran kafireto sai ka ci bala'in da baka wata ran sai ka dawo ka gagar shiga gida ka rike azara a kofar gida kana karanta wasikar jashi shiga cikin gidan da ya gagare ka saboda ba ta da me ba ta da kunya kunya ta riga ta rabu da idanunta daga sanda mace ta rabu da kunya ta zama ba ta da kunya duk wani iskanci da wata fitsara da shegantaka babu irin wacce ba za ta yi a gidan miji ba a sanadiyar rashin kunya wai wannan dinki wasu nasa shogila yadda daga waje kana iya ganin abin da ke ciki kamar yadda mata ke sa shogila a daki a sa wasu kristan a ciki amma da gilas ne daga waje za ka iya ganin abin da ke ciki to wai shi dinkin wai shi dinkin wai akwai dinkin da suke cewa wai wai zura hannu masoyi <laughs> wai zura hannu masoyi ɗan mata da ke yin wannan dinki wata riga ce ake dinkawa hannu rigan nan sai a yi shi da wani fadi wani falale guda nan ma bayan hannu rigar faɗan gajere ne kuma sai a yi shi a fafara shi a yi shi da faɗi in ka daga hannu sama gashin hamatarta da gefen hantsarta duka ana gani wai amfanin wannan wai idan tana fira da saurayinta a waje in fira sai daɗi sai ta ɗan daga shi kuma sai zura hannu wai shine zura hannu masoyi kuma musulma ce ƴar suwa ƴar musulmai akwai ɗinkin da suke ce ba ni ba annabi kuma yayanku mata ke sawa wai ba ni ba annabi ita ta yi wa kanta hukunci ba ita bawa ba ita ba annabi wani ɗinki ne da mata suke yi bayan rigar ta matse ta to yadda ta riga ce rigar ba ta iya rufe cibiyarta idan ta ɗan yi haka rigar ta kamar ta rufe cibiya amma duk ɗan motsin da ta yi haka cibiyarta a waje idan ta zo fira da gaye dama cikin za ta saka mai dan kokarin sai ta samu wani tsayin jale irin wanda ake cewa ke yani gantari sai ta dan tsora iya shakin kanta ne kawai ya rufe saboda haka nan gab mai tsakanin rigar da inda cikin din tsaya idan suna fira haka nan kawai matsiya sai ta daga hannu sai ta mika sai rigar sai ta daga sama gaba ɗaya cikin ta da cibiyarta da kuma musulma wai ta abin da take so ta gamsar da shi cewa fa ita ba ta da kunya domin tana ga wannan shine zai ba ta quality da zai sa ya aure ta maza sun ba da gudunmuwa sosai wajen lalacewar mata domin su mata suna da wata ɗabi'a su duk abin da za su yi a so su to za su abin kuma ko wuta zai su duk abin da aka ce ai in kai kaza maza za su so ta to ita mace abin da take bukata a duniya a ce ana son ta ba ka mata bukata take nan yanzu da samarin da ke kuje gaba ɗaya za su yi mitin ta ce ba za ta sake auren budurwa a kuje ba sai ta haddace zuwa ashirin. wallahi da ganin zuwa shekara biyar da kyar ka samu budurwa da ba ta haddace zuwa ashirin a cikin kuje ba haka ne ko ba haka ne to an nuna mu matan sai sun zama ba su da kunya sai lokacin ne za a aure ta saboda haka to tunda haka ne bari ta fito fitsarariya ta irin wannan shigar sannan a kawo fuska a ba wa fuskar ado a barbaɗe ta da hoda a wani jambar jambaki, jambakin a mata obadon a sake kawo wani baki a duk kasan wai duk inda kwana ta leɓen take sai an bi da wannan bakin gagaɗu domin shakun leɓe ɗin wato fito sosai ta fito wani dawu sai kace za ta je tirakan mai gida ko kuma za ta je filin da samari ne ko za ta biki wannan bala'i ne ko ba bala'i bane rashin kunya ne ko ba rashin kunya bane zai haddasar da annoba da bala'i cikin al'umma al'umma tarbiyya ta lalace ta gurbace ko ba zai haifar da wani a cikin al'umma ba kenan wannan duka yana daga cikin hatsari da illoli wanda ɗauke kunya da aka yi daga cikin mata yake haifarwa cikin al'umma fatima yar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam gawa ta ga an ɗauko a munkara mukara ta mace gawa a mukara kun san idan mutum ya mutu yanzu za a binne shi za a nade shi da farin kyalle ko sannan za a ɗaure nan a ɗan ɗaure tsakiyar a ɗan ɗaure ƙarshen to wannan gawa da aka sa masa ne dan wannan daure daure da aka yi sai ya sa shef gawar ya dan fito zaka iya gane wannan gawar mace ce ba gawar namiji bace Fatima ir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana ganin wannan sai hankalin ta tashi tace ina kyama a raina a ce an dauko gawa likafanin ya dan matsa jikin gawar har za a iya gane gawar mace ne an wulakanta mace ba a mutunta ta ba mata ta mutu ba akwai wanda zai sha'awar gawa ba wanda zai sha'awar gawa duk da ba wanda zai sha'awar gawa amma duk da haka take ganin ita wannan tana kyama nan take sai wato ainihin ummu salma radiyallahu anha ce bari nuna miki wani abu wato ummu sulaimi ce bari nuna miki wani abu da na gano sanda muka je habasha sai ta dauko mu kara sai ta aje sai ta sa wani abu kamar da ake sa gawa a ciki sai ta dauko tanka ta dibino sai ta dora a sama sai ta kawo zani sai ta sake dorawa sai ta ce kin gada za a yi wa mace haka ba za a iya gane gawar macen ba tun da sama an ɗaura tankar dabino kuma an sa zane an sake lullubewa shef ɗin matar ba zai fito a cikin mukarar ba nan take da ta ga wannan ce wasiya ta ce in na mutu ina wasiya irin yadda nake so a ɗauki gawa ta idan za a kai kabari kenan bayan an naɗe an sa a cikin mukara to a sake kawo tankar dabino a ɗora a saman mukarar sannan a sake kawo zane a lulluba saboda ban yadda a ga wata alama na shafin jikina ba kana kishin kanta bayan mutuwa ta ma ba da take da rai ba ku kalli balle mace budurwa wacce za a yi sha'awa Aisha radiyallahu anha radiyallahu anha bayan da sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi ta kai ruwa rana kan ina kamata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce a kai shi barkin da abin ne can kaburburan annabawa suke wasu suka ce a mai da shi abin nan maka abin da shi a gare su wasu ga a kai shi makabartar bakiya da take nan madina a binne shi ana wannan muhawara sai sai na abubakar radiyallahu anhu sai warware matsalar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana dare ya gaya mana babu wani annabi da zai mutu face akan binne shi ne a nan inda ya mutu shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a ɗakin Aisha Aisha radiyallahu anha ta ce annabi ya rasu a ɗaki na a ranar kwana na ina kuma rungume da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tsakanin kirjina kuma sai da Allah ya hada yawun baki na da yawun bakin shi kamin Allah ya ba mala'ika mutuwa da dama ya zana ransa ba to gidan yana za a dinga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dakin Aisha radiyallahu anha sai aka dinne shi to Aisha radiyallahu anha in ta shigo cikin dakin ta take cire hijabi ta zauna ba hijabi a cikin dakin da aka dinga gawar annabi take ta yi ba matsala wannan miji na ne saboda haka sai da gaba da zama takan zauna a dakin ba hijabi in za ta fito daki sai ta sa hijabi ana nan ana nan sai babanta sai na Abubakar radiyallahu anhu sai da su da ya rasu shi ma sai aka ce a kawo shi kusa da babban abokinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya tare sai aka kawo shi shi ma ina dakin Aisha radiyallahu anha sai aka binne shi Aisha radiyallahu anha take to wannan shi ma mahaifi ne ba matsala dan na zo na dakin ba hijabi in kuna cikin dakin take zo na ba hijabi amma in zaka fita waje zaka same zaka sa hijabi ana nan sai na Umar radiyallahu anhu da ana sallah a masallaci sai wani kafiri da ake cewa Abu Lu'lu al-Mujusi sai ya dauko wato wani karsa kalima mai baki biyu wani bawa ne na wani sahabi da ake so mu gira ibnu shuba yayi shiga bulfi zai na sai kashe umar a masallaci yake da sahu da yake masallatai ya da babu kendir kendir da haske sai fitila ce a ci barbar akwai duhu saboda haka ba gane waye ba sai da aka kabbarta sallah sai ya lallabo ma ta hunga bai ya zo da wannan kalima wuka ce mai baki biyu ya bubburma a cikin da Umar da radiyallahu anhu duk inda ya soka to rami biyu zai jini sai ci gaba da zuba ana sallah sai dai suka ji sai Umar ya ce ya kashe ni saboda jarumta ka sai Umar duk da haka sai da istiklafi ya jawo Abdulrahman ibn Auf ya shiga da yi mutane sallah shi kuma ya fadi a gefe wannan kafiri aka bi shi a kama a kama duk wanda yazo zai kama shi sai soke shi sai da ya rauna da sahabbai da dama karshe aka rasa yadda za a yi sai aka samu wani bargo sai aka lulluba a kan shi ko ya yi suka ta cikin bargo ne ba zai huda ba aka samu daman kama shi da ya ga za a kama shi kuma sai burma wa kansa ya kasa kansa sai na umar radiyallahu anhu ya yi suma doguwa bayan ya farfado abin da ya fara tambaya har sallan na shi mutane sun yi sallah abin da ya fara tambaya kenan aka ce masa eh mutane sun yi sallah sai ce la hazza fil islam liman taraka salah yace babu rabo a musulunci ga wanda ya bar sallah da wannan ne malamin musulunci suka ce barin sallah ridda ne saboda sai da Umar ya faɗi wannan magana a gaban sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala yu'rafu lahu mukhalafan mukhalifan ba samu kuma wanda ya saba da shi akan wannan ba bayan ya faɗi wannan magana sai ya tambaya wa ya kake ni sai aka ce masa wani ba majusi ne aka faɗa masa buɗe bakin sa sai ce alhamdulillahi alladhi lam yaj'al maniyati fi yadi rajulin yadayil islam godiya ta tabbata ga Allah da bai sa mutuwa ta a hannun musulmi ba Allah ya sa kafiri ne ya kashe ni bayan ya faɗi wannan magana ya ce a kawo masa ruwa ya sha ya sha ruwan ya fito ta inda aka masa rauni ba gane ba sai aka samu ta nono nono fari ne yana shan nono sai ga nono yana kulkulwa ta inda aka yi masa rauni daga nan aka gane an huda uwar hanjinsa ba zai rayuwa ba to sai aka fara tattaunawa aka cewa lalle ya kamata ka sa wani ya zama khalifa a bayan ka. wani ke mu muna gaba wanda ya dace ka sa kamar Abdullahi dan Umar dan ka sa shi zama khalifa sai na wari kalle shi yace ba dan Allah ka faɗi wannan maganar ba ya zaka ce ya sa ɗana Abdullahi dan Umar yace saboda babban malami ne yace mutumin da ya take matarsa tana jirin haila sai da aka faɗa wa annabi annabi ya tashi ya dawo da ita tukuna saboda ya kake tana jirin haila fiya ya ke khalifa mutumin da ya taba sake mata tana jirin haila wai ya kake mace tana jirin haila wai yana ganin wannan da ya ke a bashi shugabanci ba Allah ka gafarta mana to karshe dai aka yi maganar ya kafa kwamiti da za mu zaɓi khalifa bayan ka sai tare ɗan aika yace ku je ku samu Aisha radiyallahu anha ku roƙe ta dan filin da ya saura a cikin ɗakin da zai iya daukan inda za a dinga gawa ina so ni ma a kai ni a wurin abin ne tare da annabi da kuma sai na Abubakar radiyallahu anhu yace amma idan kuka je ku ce masa roko nake ba umarni na bayar ba nan take suka je suka samu Aisha radiyallahu anha suka yi mata bayani Aisha ta ce da dan wannan filin na rage shi ne saboda in na mutu abin ne da wurin. ga kabarin babana ga kabarin mijina amma na titi ta sai na Umar akan sai na kawo shi a dinne shi aure wannan ita sai na Umar radiyallahu anhu yana kawo sai aka dauke shi aka kai shi aka binne shi sai yanzu kabari ya zama guda a cikin dakin kabari uku ga kabarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mijinta ga kabarin sai na Abubakar radiyallahu anhu babanta yanzu kuma ga kabarin sai na Umar ko wanda shi ba mijinta bane sannan ko ba menene ba ba babanta bane to daga nan Aisha ba ta sake wa cikin dakin ba hijabi ba ba fa addini suke suna da rai ba kabarin su ne a ciki amma ba za ta iya zama ba hijabi kusa da kabarin wanda ba babanta ba ba mijinta ba ba ta yi da kabarin ba ya ganta ba hijabi ba sai Allahu akbar dabi'a tawa ta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kunya tana jin kunyar wannan gawa da ke cikin kabarin da ke cikin kabarin ma tana jin kunyarsa ba za ta iya zaunawa ba ijabi ba a daidai lokacin da abin da zai baku mamaki mace da kanta za ta yanko yadi ta kai wa tela ta biya shi kuɗi ya ɗinka wa yarta riga matsatsiya da sikir matsatsi a kuma tsaga sikir ɗin ta baya ta kawo da kanta ta danka wa yarta ta rika sawa kuma yar watakila ta ɗaga ta kai wani munzulin da za a iya sha'awarta lalacewa ta gama kun ga ita wannan fitsarin ma daga yana ta fara samo ta fitsarin ma ta fara samo ta ne daga wajen uwar ita uwar da kanta ta tabbatar da wannan harka ta shi a cikin gidanta ko wani abin da zai ba ku mamaki mata sun dauka wai rashin kunya wayewa ne hijabi kauyanci ne rashin sa hijabi shine wayewa tafiya shi shine wayewa kullum nakan gaya muku ni ban yadda tafiya tsirara wayewa bane abin da na dauka tafiya tsiraya tsirara gida shi ne ga dabbanci ba wayewa bane ba ci ga wani me yasa da faɗi wannan magana inda tafiya tsirara wayewa ne to da ni a fahimta ta shugabar wayayyu ta duniya ita ce akuya haka ne ko ba haka bane akwai wata tafiya akuya yayin tafiya tsirara tafiya tsirara ba kama akuya in tafiya tsirara wayewa ne to shugabar wayayyu mata wayayyu a duniya sai da zama kuya dan ita akuya ita rashin kunya ta hayya wuce da tinkiya ma ita tinkiya bayan ta tafi istirarin da take tafiya amma ta kan dan sauko da dan bindi ta dan rufe wasu abubuwa haka amma ita akuya saboda tsabar rashin kunya da shegantaka dindin ma daga shi take iska ma ta hura a saukar biya to kenan duk wacce ta dauka tafiya tsirara shine wayewa to jagorar ta akan wannan harkar ita cewa ita ce akuya ba wayewa bane hasali mata abin da su gane ba hijabi alkhairi ne hijabi taimakon su yake Qur'ani mai girma ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدري أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله يكي يا أيها النبي يا سوانا النبي قل لأزواجك فلا وما تعينك ما تعمى سدرجة أمهات المؤمنين wa banatika da ƴaƴayenka ƴaƴa masu daraja ƴaƴan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nisa'il mu'minin da sauran matan masu imani matan masu imani duk matar da ta yadda ita mai imani ce matar mai imani ce Allah wucin sarki ya ce annabi ka gaya mata ka isan mata da wannan saƙon. wani sako ne yudinina alaihin min jalabibihinna bayan sun sa tufafin su ado to wannan hijabi da za su sanya daga sama wannan jalbab to ya gangaro har sai ya kusanci kasa ba haf sunna ba kun sai yanzu akwai hijabi da mata suke sakawa wai sunan shi haf sunna wannan hijabi ne ɗan dingire ya ne ɗan rufe kafaɗa kaɗan haka nan akwai ce hijabin ko tudun mamanta bai gama rufewa ba wai ya dan ya dan iso kan kafara ne to shi wannan bai ma kai hamsin ba yana jin wannan sai da kira shi kwata sunna kuma yayin musulma ce wai take da dan dama dama kuma haka za ta fito da cikin jama'a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata da ke fama da ciwon farfadiya idan mutum yana da farfadiya in farfadiya ta buge shi yakan fadi ya ta shure shure ya fita hankalinsa da wani gurgurdan lokaci haka ne ko daga bayan hankalinsa ya dawo kuma sai ya dawo cikin nutsuwa to abin yana damu wannan baiwar Allah sai ta zo ta samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta ya rasulullah ga abin da ke damuna kamar addu'a Allah ya raba ni da wannan ciwo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce wannan baiwar Allah in kin amince zan miki addu'a Allah ya raba ki da wannan ciwo amma in kin yadda to ki hakuri ki ta zama da ciwon ni kuma na miki alƙawarin aljanna ranar tashin alkiyama in ke to ne zaki zaba warkewa daga ciwon ko aljanna aljanna to ita ba aljanna ta zaba ta ce ya rasu da lana zabi aljanna ta ce to amma ina da matsala guda daya ce menene annabi yace menene ce idan na shiga cikin wannan yanayi na farfadiya a wajen wannan shirye shiryen da nake tufafi na ya kwankwance ya zama wani bangare na tsanacin jiki na ya bayyana to ya manzan Allah kamar addu'a yadda ko da wannan farfadiya ta same ni tsareki na ba zai bayyana ba ba ta yadda tsarekin ta ya bayyana a daidai lokacin da ma tana cikin halin suma da farfadiya ba saboda ta san mutuncin mace da darajar mace da kimar mace yana cikin sutura ne ita mace lullube ta da ɗaure ta shine ɗaukaka shi shine kimanta ta ba fitar da ita da tallata ta ba sai Allah yake zalika adana ayi yi urafna wannan shi yafi kusa da za a gane su malamai suka ce za a gane ɗaya ne ba bayi bane domin hijabi alama ce da ke nuna ke ɗaya ce ba baiwa ba kamar yadda kamewa daga zina alama ce da ke nuna ke ɗaya ce ba baiwa ba hatta zamanin jahiliyar larabawa ɗaya ba ta zina in kaga mace ta yi zina baiwa ce su larabawa ko da ba musulma ba ko arniyar balarabiya larabawan da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ko arniya ce balarabiya ba ta zina shi yasa lokacin da aka zo bai atun nisa da annabi ya ce mata ku yi mu baya ba za ku yi zina ba akwai hindu binti utba tana kusa sai ta ya ya rasulullah a wata kurra ya manzo Allah za ka ce mu maka mu baya ba za mu yi zina ba mu yaya ne ba bayi bane dama ya tana zina ne ita ba lokacin da za ta musulunta amma ita a rayuwarta a zamanin jahiliyar ma ita abin da ta sani baiwa ce ke zina ya ko kahira ce ba za ta zina ba saboda ta san mace an gama wulakanta ta a duniya shi ya zina da ita mace in kai zina ta gama wulakanta ta gama tozarta kaskanci da tozarta na duniya da wulakancin duniya gaba karewa shi yasa su ko aini ya ce ba za ta yi ba saboda kare mutuncin ta ba za ta yi dace zina ba to haka a jahiliyar su mace ta zama cikin cikakkiyar sutura alama ne na ƴa ce ba baiwa ba shi yasa aka ce zalika adana an yi urafna sannan sai Allah ya ce fala uzaina sannan ba za a cutar da su ba kenan rashin hijabi cutar da mace yake yi wannan ta ta rashin kunya da fitara cutar da mace take ba kara mace daraja take ba malamai suka ce hijabi yana amfanar mata ta hanyoyi da dama hanya ta farko shine yakan ba ta shirki yakan ba ta kariya yanzu misali mutum yana tafiya kan hanya sai ga wani da ya tike sa da ya dan shazo zanzaro haka irin dan zanzaran da na gayu wanda ake ajadar din arabin duwawu ga wata mata da hijabi ya ci kwalarta a cikin wannan hijabin suna rigima da Allah idan wannan mutum ya zo zai wuce ba mai imani da zai wuce saboda ta sa ne ta sa hijabi ya zo bayan sa kai ba ma wai rabawa zai ba zai samu wannan da ya ci kwanace ce haɗa shi da bari ya ce mace tana cikin hijabi za ta zo ka ci kwalarta kun ga hijabi ya ba ta tsaro tsaro da hijabi yake ba mace ya ce a sa yan sanda guda biyu su rinka mata rafiya shi wannan hijabi shi kadai ya ba ta wannan kariya da wannan security da take bukata ba mai iya wulakanta mace in yi ganta da hijabi ko yan sanda ke fatuwar in sun ga mace da hijabi suna shakka ta bata to amma dan ka zo ka same ta ta dan yi wannan shigar ta banza ta dan sa wani kan rabin gwiwa da wata ya ko wata esu ta matsa jikinta tana tafiya kan hanya wani ya mare ta yawan gada ma ko da ba za ka bai da ce in jifa ta wuce kanka kan kowa ma da fada ka sai da dare maka ba to kenan hijabi yakan ba ta tsaro abu na farko kenan abu na biyu hijabi yana kare ni'imar da ke cikin mace Allah da ya halitta namiji bambanci da halitta mace shi namiji saboda dan bala'i ne ya zo duniya ya sha wuya ya gogor bayani shi yasa sai aka yi kira ta kira wato katako katako gatari gatari duk inda ka duba wasu jijiyoyi ne da wani kwanda kwanda da saboda dan bala'i ne in yana tafiya ma tafiyar na'am ita kuma mace Allah ya yi ta ne a matsayin rahama da ni'ima ga al'umma a cikin gida saboda haka sai Allah ya yi ta suna da bambanci da ainihin wato namiji to wannan sinadari da Allah ya sa a jikin mace tufafi yana lullube shi saboda duk inda tufafi yake lullubewa a ka'ida wurin ya fi lafiya kuma ya fi laushi ya fi santsi duk inda tufafi yake lullubewa yanzu ko namiji ne ya zo wajen likita zai masa allura ba zai masa allura inda ba a rufewa ba sai ya ce ja hannu rigarka ya maka a kafada ko ka sauta wandonka ya maka ya fi so ya samu wurin da ake rufe wurin saboda wurin ya fi lafiya wurin ya fi laushi ya fi saukin a huda a yi allura ina fata an gada wannan ke ita mace ana so gaba ɗaya jikin ta ya zama yawanci mata da suke wucewa kan hanya ba hijabi din nan da ɗan siket rana ta daka hazo ya daka sanyi ya hura wato jikinta matsiya ce da kuka san azara haka jikinta yake shi yasa kullum za ta rike in ka ga ta tana yawan kewa ke ta yi overdose na batilin ne ta mulka ta ƙara mulkawa amma da za ka kama kafar kafura da ka san kata ko haka kafar za ta zama saboda ba a rike kafar kullum an bar rana tana duka ta zama kamar kafar namiji wayanda ke zuwa ke neman wayannan matan a waje bala'i da damara wata hiya jahannama ne kawai yasa suke yi ba wai domin ba daidai take da matarsa ta gida mai sa hijabi tana lullube jikinta ba lullube jikinta da take yi wannan ya sa jikinta wato ya fi sanyi ya fi laushi fiye da waccan sinki kasasa wacce take tafiya kan hanya kenan wannan hanyar wata albarka ce ta hijabi da mata suke karuwa da ita bayan wannan malamai suka ce hijabi yana rufa wa mata asiri akwai wacce kafafun nata a karkace ne idan ta sa dogon wando show me your bonnet da an gani za a gane ko za a gane ba amma in tana ka ta hijabi ya nuna da kafafun sai da ta mun murgudawa cikin hijabi ba za a gane ba in dai fuskar ta yi saurayi kami an kara sai shigo da ta cikin gida saboda haka ya ku bayin Allah rashin kunya ba shi ake cewa wayewa ba ba shi ake cewa ci gaba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhaya su'batun min al-iman kunya wani reshe ne daga rasa na imani saboda haka alama ne na karancin imani ka zama baka da kunya sayyidina wato ibn abdullahi ibn umar Allah ya kara masa yadda yana cewa innal haya min al-iman lalle wato kunya tana daga imani har ya kai ga yana cewa la imani liman la haya lahu duk mutumin da ka samu bai da kunya fitsararre ne mai busasshen ido Abdullahi dan Umar yace to wannan bai da imani saboda haka ya ku bayi Allah wannan siffa ta kunya ku ɗauko ta ku riƙe ta gamgam ku ci gaba da tabbata ta a cikin ta ɗaukaka ku duniya da lahira take Allah ta'ala ya samu dace ana gaya mun cewa lokaci ya fara karatuwa lokacin sallah ya gabato kuma haji ya kalli ludayi kuma na daɗe sosai ina magana sama da awa ɗaya a daidai wannan gaba za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladarsa kurakurai da ke ci Allah ya gafarta mana Allah ya sa matanmu da 'ya'yanmu ɗauki wannan tarbiyya ta yaya da matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi Kila ka na kairan lau ma'ajiyarta ta fita. Ni Allah gina masu rikici, ya yi ci dawari. Wai Allah sai na auri milion don ajiye rikicin zama. Ni Allah zai ƙara masu riki. Wani haɗari na auri sharafan mace ƙima. Ki ta muhumi siki. Ki ta muhumi. Wafi za ne ka?

Abin da ya mana karatun nan Allah ya ba mu ikon kiyayewa ya ba mu kuma ikon aiki da wa'azuka da muka ji da gare shi muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi wannan musamman zuwa da ni